ba zai tafi yaban mutane akan hanya fara ta tas wanda daren wannan rana kamar ranar ta yake sa'an nan waɗansu su zo su gurɓata masa addini da hanyar da ya bar bayi a kai sa'an nan mu zuba ido wallahi ba za mu yi haka ba dole ne mu bayyana abin da yake na shari'ar Allah mu bayyana abin da ya saba wa shari'ar Allah ba don komai ba saboda sauke nauyi da Allah ya ɗora mana kada mu shiga faɗin Allah innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun yasa a gurguje wani topic nake da shi cikin wannan dare gashi nan ka gan shi shehu da siffar Allah gaba ɗayan tafa kada ka zaci cewa wata siffar shehu yake da ita banda wata a'a gaba ɗayan siffar Allah shehu ya siffanci da ita kakaf bai bawa Allah komai ba wannan a addinin musulunci a addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tsantsar kafirci ne saboda ayoyi da yawa cikin alkur'ani da kuma hadisai daga baki mai tsarki bakin da baya furta san zuciya baya karya bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda a gurguje zan ɗan fara muku da ayoyi na alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir masana lugha yare na larabci musamman waɗanda suke batun alhaƙiƙatu walmajaz cikin aksamul majaz guda hudu da sukan kawo cewa akwai almajazu bin ziyadati akwai almajazu bin naƙasi akwai almajazu bin naƙali akwai almajazu bin isti'arati to idan suka zo kan irin wannan aya da Allah ke cewa laisa ka mislihi shay'un wannan kafin ɗin wanda a ma'ana kuma haka take tana matsayin mislu ne tana matsayin mislu ne wannan kafin ɗin laisa ka mislihi wannan kafin tashbihi ɗin an gane wannan kafu tashbihi din a ma'ana ma tana matsayin mislu ne sukan ce ayar abin da ke ɗauke a cikinta mislu biyu ne da Allah ya ce laisa ka mislihi kaga laisa ka misli in muka ɗauka kafin ɗin nan wato a ma'ana mithlu ce to asalin ayar shine laisa misla mislihi shay'un wanda kuma a ƙa'ida na larabci wannan tarkibin ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi gurin kore kamanceceniya na Allah da waɗansu halitta da abin da ba shi ba wato kaga a ma'ana in ka tashi za ka fassara ai sai ka ce laisa misla mislihi shay'un shay'un din nan Allah ya ambace shi bitankiri ka ga na kira ce shay'un sa'an nan kuma laisa yana daga cikin hurufin nafi kaga kenan za ka fitar da ƙa'ida na malima da suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko kuma ta ummu nakira shai'un ɗin nan nakira ne to nakira a cikin siyaƙi na korewa ga shi laisa daga cikin hurufin nafi laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa babu ko menene babu wani abu irin irinsa kaga a cikin abin da malima suke kiransa wai qiyasul jali malaman usulul fiqhi ko kuma qiyasul aulawi an ce laisa misla mislihi shay'un wato irin irinsa babu kaga min babi aula kada a sami irinsa saboda irin irin Allah ma babu kaga ƙiyasul aulawi kaga ai min babi aula ma irinsa babu tunda irin irinsa ma babu kuma ga zaka ga taukidin ya fi ƙarfi sai Allah ya ce laisa ka mislihi bi ma'ana laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irin Allah babu shi irin irin sama babu ballantana irinsa wa huwa sami'u shine mai ji shi Allah albasiru kuma mai gani kaga wannan ayar ta kore kamanceceniyar Allah da bayinsa haka in ka duba cikin suratul ikhlas tun daga farkonta har ƙarshenta Allah yana kore kamanceceniyarsa da bayinsa ababen halittarsa baya kama da su ba wani da ya kasance tamkarsa babu tun daga Allahu ahad Allahu samad wato ka duba hatta farkon ayar Allah bai ce ƙulhuwallahu wahidun ba saboda wahid zai iya a samu sanihi nabiyinsa wahid sai Allah ya ce ahad bi ma'ana allazi la saniya lahu qul huwallahu ahadun ka ce shi Allah ƙwallin kwalle guda ba shi da na biyu sa'annan Allahu samad sa'annan Allah shine abin nufin bayi da bukata Allahu samad sa'an nan lam yalid bai haifa ba shi Allah Wa walam yulad kuma ba a haife shi ba shi Allah sannan walam ya kullahu kufuwan ahad kaga nan ma akwai annakiratu fi siyaqin nafi saboda lam tana daga cikin hurufin nafi wal jazmi kuma wa lam kaga kun kaga wannan majzumun ne an gane majzumun ne wannan yakun din nan majzumun ne bi harfin jazmi allazi huwa lam shi yasa aka ce ya kun. to kaga walam ya kullahu kufuwan dinnan kufuwan dinnan kaga shine maf'ulin bihi amma ga fa'ilin can an gane ga fa'ilin can ko kuma ka ce wannan shine khabaru kana amma muqaddam an gane shi ismu kana ɗin gashi can a can ƙarshe walam ya kullahu kufuwan ahadun don haka Allah maɗaukacin sarki babu wani da ya kasance tamkarsa babu wani da ya kasance tamkar Allah babu shi kowane ne ba wanda ya kasance tamkar Allah babu walam ya kullahu kufuwan ahad kenan babu wani wanda ya kasance tamkar Allah babu shi hakan nan in ka duba cikin faɗin Allah hal ta'lamu lahu samiyan kaga wannan hal tana daga cikin huruful istifham amma nan al-istifham ne bi ma'anan nafi wato tambaya ne da ma'ana korewa hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san wani mai kama da Allah shin ka san wani irin Allah bi ma'ana babu wani wanda ke kama da Allah babu hal ta'alimu lahu samiyan kaga wa'annan ayoyi suna tabbatar da koruwar kamanceceniyar Allah da bayi Allah baya kama da bawa Allah baya kama da bawa baya kama da halittarsa shi Allah haka kuma malaman musulunci an gane haka malama na musulunci suka tabbatar da haka da kuma hadisan manzala sallama wato saboda mu da'awanmu ta gini ne akan tauhidi da'awanmu ta gini ne akan tauhidi shi yasa zan buɗe cikin littattafai na malaman ahalis sunna saboda na tabbatar muku da cewa abin da ke cikin littattafan wa'annan kafirci ne abin da ke cikin littattafanmu kuma tauhidi ne zan fara shiga cikin littattafai namu in tabbatar da uh, abin da wa'annan ayoyi suka tabbatar sa'an nan kuma daga nan sai mu koma cikin littattafan dariƙa. sai mu tabbatar da tofik ɗin da muka zauna domin sa an gane sai mu tabbatar da topic ɗin da muka zauna domin sa shine shehu yana kama da Allah shehu ma kama shine Allah shehu yana kama da Allah yana siffantuwa da siffar Allah kai saboda tsananin siffantuwar shehu da siffofi na Allah kai ka ce ma shine Allah din wannan haka yake cikin jawahirul ma'ani za kuma mu nuna wa jama'a su gani za mu nuna wa jama'a su gani yanzu yanzu insha Allahu amma mu koma an gane mu fara mu koma mu fara da Allah an gane mu koma mu fara nuna rashin yuyuwar hakan mu fara nuna rashin yuyuwar hakan cikin littattafai na mu wanda daman malamanmu sun gina wasu ne akan tauhidi sun gina wasu ne akan tauhidi mu koma mu fara da shekul islam ibn taimiyya mu fara da shekul islam ibn taimiyya eh, eh, mu fara da shekul islam ibn taimiyya ku yi haƙuri ina so in juyar da kyamarar ne don karatun yadda za mu ringa yi yadda za mu ringa nuna musu yadda za mu ringa nuna musu za mu ringa yi mu fara da shaikhul islam ibn taimiyya shi zai biya musu ka ji tauhidi tsantsa kai malamin sunna allah saka muku da alkhairi eh, eh, allah saka malamin sunna da alkhairi mu fara da shaikhul islam ibn taimiyya mu fara da shi eh, shi zai koya muku tauhidi yanzu yanzu tauhidin wahabiyawa za ku kwankwada na kaɗaita allah ku bari mu ɗan yi wannan saboda ina so ne haka a ringa gani ya fito tar ina so ne a ringa gani ya fito tar mu koma cikin littafin al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyya mu koma cikin littafin al'aqidatul wasitiyya shekul islam ibn taimiyya shine zai biya muku karatu yau karatun tauhidi tsantsa za ku kwankwada gashi al'aqidatul wasatiyya ta shekul islam ibn taimiyya mu fara biya muku ita mu fara biya muku ita shekul islam ibn taimiyya cikin albabul awwal daga farko al'imanu billahi ta'ala imani da allah maɗaukaki tsa'in duba in gani shin karatun yana fitowa ana gani sosai in duba na gani karatun yana fitowa ana gani sosai ko kuwa eh, in duba na gani eh, karatun yana fitowa ana gani sosai ko baya fitowa eh, an gane ku tsaya in wannan da allah in duba na gani karatun yana fitowa sosai ana gani saboda eh, waɗanda ba su da tauhidi 'yan ɗariƙa kafin mu zo kanku ku ringa gani tsantsa eh, ina so in shiga cikin facebook ne don in tabbata kuna gani eh, in tabbata kuna gani ina zuwa zan shiga cikin facebook ne zan shiga cikin facebook ne kasan ba na shiga saboda suna nan suna zagi in ka bibiya <laughs> eh, haka suke zage-zage yawa haka suke zage-zage gaskiya gaskiya sai an ƙara faɗaɗa shi amma in aka faɗaɗa shi sai a yi gaba da shi yawa kai eh, aka faɗaɗa shi sai a yi gaba da shi yadda za a ringa gani tartar ai sai mun biya muku karatu ba yadda za a yi eh, kun zo a zamanin mu wallahi mu bakku wa'annan su batar da ku bu zai yiwu ba dole mu biya muku tsantsar tauhidi eh, ku bari gashi nan ina ƙara faɗaɗa shi ya fito tartar ka yan dariƙa za ku sha tauhidi wallahi za ku sha tauhidi to mu je gashi a cikin littafin al-aqidatul wasatiyya daga farko tsaya ka ji abin da yake ciki cikin al awwal fasali na farko alƙawa'idul asasiyya ƙa'idodi na tushe na ginshiki na tushe fil imani cikin imani bi asma'illahi wa sifatihi da sunayen Allah da kuma siffofinsa to gashi ibnu taymiya ce wa min al imani billahi yana daga cikin imani da Allah inji shekul islam ibnu taymiya shine al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi imani da abin da ya siffanta kansa da shi shi Allah cikin littafinsa dole ne kai imani kaga isbatu ma asbata wallahu li nafsihi kenan tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa kenan isbatu ma asbata wallahu li nafsihi kenan shi yasa yana daga cikin imani da Allah imani da abin da ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم yana daga cikin imani da Allah imani da abin da manzan Allah annabi Muhammadu ya siffanta Allah da shi dole ne kai imani da wannan sai abu na gaba alibti'adu an at-tahrifi wat-ta'tili wat-takyifi wat-tamsili Shi ne wannan ka'idar alibti'adu nesantuwa sai ka nesanta kanka an harifi gabarin tawili gabarin canjawa Allah magana ga abin da Allah ya ce Allah ya ce yadu idan ka zo ta taharif ɗin imma ma'anawi ko kuma lafazi duk haramun ne an gane kuma yahudanci ne sunna ne na yahudawa to da haka nisanta ga barin canja wa Allah magana tawili kenan wata atil da kuma musanta siffar Allah wanda jahamiya haka suke yi wata kayif sa'an nan kuma da kayyafawa shine zikiru kaifiyati sifati Allah ya ce yana da hannu sai ka faɗi yanda hannun Allah yake to sai ka nisanci wannan ba a haka a mazhabi na ahadu sunna a aqida ta sunna ba a haka shine at-takyif wat tamsil sa'annan sai ka nisanci misalta Allah da bayi an gane akwai bambanci tsakanin takyif da kuma tamsil an gane shi tamsil takyif ne wa ziyada an gane takayif ne wa ziyada shi takayif shi ne ka faɗi yadda siffar take shi kuma tamsil bayan ka faɗi yadda take kuma sai ka kamanta da ta bayi shi yasa suke da ƙa'ida an gane sukan ce kullu mumassilin mukayyifun walaisa kullu mukayyifin mumassilan an gane ba dukkanin dukkanin mumassili wanda ya kamanta Allah ya musalta Allah ya kamanta Allah da halitta to wannan mukayyif ne an gane kullu mukayyifin a'a kullu mumassilin mukayyifun walaisa kullu mukayyifin mumassilan dukkanin wanda yake musalta Allah da bayi to ya kayyafa Allah da bayi dama takayifi ne wa ziyada an gane saboda bayan da za a yi ya kamanta Allah da bayi to sai ya fara sanin yadda siffar Allah take sai ya fara sanin saninta shi yasa ma da ya santa sai kuma ya san tana kama da ta halitta shi yasa bambancin tamsil kenan da kuma takif to duk a mazahabi na ahadu sunna sai mutum ka nisanci wannan shi shine ka ambaci yadda siffar take shi kuma tamsil bayan ka san yadda take sai ma ka ce irin ta bayi ne to wannan ka'ida ne sai ka nisanci wannan shine adu an taharifi wata atili wata kifi wata tamsili to gashi zai faɗi ka'idar bayan ka yi imani da Allah to daga cikin imani da Allah shine kai imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa sa'annan yana daga imani da Allah kai imani da abin da manzan Allah annabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da shi sa'annan ƙa'ida na biyu shine nisantar canjawa Allah magana tawili da kuma musalta ka musanta ka yi inkarin siffar Allah da ya tabbatar wa kansa sa'annan sai ka nisanci kayyafa Allah sai ka nisanci tamsil wa Allah kamanta Allah da halitta sai ibn taimiyya ce min gairi harifin imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko manzon Allah ya siffanta kansa ya siffanta Allah da shi to min gairi taharifin ba tare da taharifi ba canjawa tawili wala ta'atilin ba tare da musalta ka musanta siffa ta Allah ba dole ka yi imani da ita ka tabbatar da ita sannan bayan ka yadda da ita ba ka yi inkarinta ba wa min gairi takyifin ba tare da kayyafawa ba shine ka faɗi yadda take an gane ko ka nuna ka san ai kaza take yanayin ta kaza siffa ta Allah ba a haka wala tamsilin sa'an nan ba a misalta ta ka ce ai irin ta bayi ce ko irin ta halitta kaza ne ba a haka in jiwa in ji ibnu taimiyya mu je ibnu taimiyya ya ba su tauhidi ibnu taimiyya ce bal yu'minuna yace bari dai suna imani su ahli sunna bi anna Allah ta'ala da cewa Allah maɗaukaki laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa babu wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani ibn taymiya yace fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu fala yanfuna anhu ba sa korewa ga barin Allah ma wasafa bihi nafsahu abin da ya siffanta kansa da shi su kore su ce a'a in dai Allah ya faɗi suna imani ne sai ka'ida na uku al'ilhadu fi asma'illahi wa ayatihi kutse riga malam masallaci an gane cikin sunayen Allah da ayoyin Allah sai ce wala na fi asma'illahi wa ayati su ahli sunna mu wahabiyawa in kaga dama yan izala in kaga dama ahli sunna in kaga dama wala na fi asma'illahi ba sa ilhadi su kutse e cikin sunayen Allah wa ayatihi da ayoyin Allah ba sa shishigi sa'an nan kuma wala na sifatihi bi sifati khalqi kaga wala na sifatihi ba sa kamanta siffofi na Allah an gane su musalta su bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa ƙa'ida ne amma za mu ji su shehu tijjani suna yi za mu ga littafi mu dai gashi ibnu taymiya ya ce ba sa yi wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa musalta su kamanta siffofi na Allah da siffofin bayi ba sa haka ibnu taymiya gashi sai malam ya ce la yuqasu Allahu la yuqasu Allahu bi khalqihi ba a kiyasta Allah da halittarsa la yuqasu Allahu bi khalqihi ba a kiyasta Allah da halittarsa wannan ka'ida ce duk da cewa suna cewa ƙiyasul aulawi yakan shiga cikin babin siffofi na Allah wato ta hanyar shi ne duk wata siffa da ka gani tana da kyau an gane to ta Allah ta fi ta kyau ta Allah ta fi ta kyau in ka haɗa ta da ta Allah ta Allah ta fi ta kyau duk wata siffa da take da ɗaukaka ta halitta ka haɗa ta da ta Allah ta Allah ta fi ɗaukaka shine walawul masalul a'ala kenan an gane amma umuman ƙa'ida la Allahu bi khalqihi ba a kiyasta Allah da halittarsa duk zamu ga shehu tijani duk yana yi kamar an tambayi ibnu taimiyya me yasa ba a kiyasta Allah da halitta sai ya ce li'annahu saboda shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi la samiyya lahu kaji ai ba shi da mai kama da shi ballantana a kiyasta ba shi da mai kama da shi amma shehu zan nuna yana kama da Allah shehu yana kama da Allah cikin jawahirin ma'ani shehu shi yana kama da Allah amma ibn taimiya yana cewa la samiyya lahu ba shi da mai kama da shi shi Allah sannan wala kufu lahu ko wala kufu lahu sannan ba, ba shi da tamka babu tamka gare shi ai shi yasa ba a kiyasta shi da wani ba shi da tamka ba shi da sa'a ai shi Allah wala nidda lahu Allah ba shi da kini ballantana a haɗa shi a ce ga wani da za a haɗa shi da Allah a kiyasta shi da Allah ya ce ai ba shi da shi in ji ibn taymiya ibn taymiya ya ce wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ba a kiyasta shi da halittarsa shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a kiyasta shi an gane ba a kiyasta shi sannan ya ce fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi fa innahu lalle shi Allah subhanahu tsarkakakke a'lamu bi nafsihi fi kowa sanin kansa wa bi ghairihi kuma fi kowa sanin waninsa kai karan kanka Allah ya fi ka sanin kanka e. sannan wa asdaqu qila Allah ya fi kowa gaskiyar magana gaskiyar zance wa ahsanu hadisa Allah ya fi kowa kyawun zance min khalqihi Allah ya fi halittarsa kyawun zance ya fi halittarsa sanin kansa ya fi halittarsa sanin waninsa ya fi halittarsa gaskiyan magana shi Allah kaga wannan shine tsantsar tauhidi ba inda aka haɗa Allah da halitta wannan shine tsantsar tauhidi na ganin uwa ya ɗan karkace ku bari saboda ya fito tartar sa wannan abin anan saboda abin kada ya karkace gashi na gyara gashi na gyara an gane gashi na gyara saboda abin ya fi fitowa kaga wannan tsantsar tauhidin wahabiyawa kenan tsantsar tauhidin wahabiyawa kenan akwai abu na biyu da zan shiga in karanto sannan sai in kutsa na nuna inda shehu tijjani yake kama da Allah cikin jawahirul ma'ani kamar ma shi ne Allah ɗin kafin na nuna wannan 'yan bida'a dillalan sharru wahabiyawa haka suke ce mana ko su ce wahabiyawa suna kamanta yadda siffar Allah take dillalan sharri su ce wahabiyawa suna kamanta yadda siffar Allah take sai suke kawowa wai shekul islam shekul islam ibn taimiyya wai ya taɓa zuwa yana karatu a cikin masallaci an gane yana magana akan hadithun nuzul hadisin da ke cewa Allah yana sakkowa wai sai Ibn taimiyya wai sai ya sakko matattakala ta wannan mimbarin wai sai ya ce wai Allah yana sakkowa kamar yadda nake sakkowa haka za mu je bayan mun gama da namu sai mu koma naku ai eh, saboda naku ne topic wannan muna gaya muku ne saboda ku karanci yadda ake tauhidi to mu koma mu tambayi Ibn taimiya menene matsayinsa a kan irin wannan abu ga littafin Ibn taimiya a tadmuriya eh a ka gan shi ta haƙiƙul isbati lil asma'i was sifati wa haƙiƙatul jam'i bainal qadari wa shar'i kaji ta haƙiƙul isbati lil asma'i was sifati tabbatarwa an gane tabbatarwa da siffofin Allah da sunayen Allah a tabbatar da su da kuma hakikanin yadda za a hada tsakanin alƙadar wa an gane akwai akwai ayatullahi alkauniya akwai ayatullahi ash-shar'iyya akwai qadarul kauni akwai qadaru shar'i to yanda za a haɗa duk tauhidi ake koya muku to mu je cikin wannan littafin mu tambayi ibn taymiya ban san ko peji na nawa bane amma zan shiga cikin sa yaya ibn taymiya tsaya in shiga cikin sa in shin abin da suka yi ma sharri ibnu taymiya za ka yi musu kai shekul islam ibnu taymiya wannan bawan allah to yadda yake kace-kace da 'yan bida'an nan ga wata ƙa'ida ibn taimiyya zai faɗe ta eh, ga wata ƙa'ida ta shine zai yi wa masharranta dillalan sharri raddi akwai wata ƙa'ida da ya kawo alƙaulufi sifati kalƙaulufi zati eh, wannan ƙa'ida ce ta malaman tauhidi an gane gashi cikin wannan littafin at-tadmuriyya gashi cikin shafi na 43 shafi na 43 gashi nan kaga shine al-aslu thani ka'ida ta biyu ibnu taymiya zai karanta muku tauhidi tsantsa A nan ne kuma sharrin da kuke masa zai muku kaca-kaca eh, sannan kuma sai mu koma na shehu tijjani ibn taimiyya gashi malam zai faɗi ƙa'ida sannan ya koma ya nuna inda aka samu wannan ƙa'idar ya ce Sani ƙa'ida ta biyu asali na biyu alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati magana cikin siffofin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah wannan ƙa'ida ce mu fahimce ta sarai alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati magana cikin siffofin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah wato in dai za ka san yadda siffar Allah take to dole za ka san ma yadda zatin Allah yake kana cewa ka san siffar Allah ko to kamar ka ce ka san hakikanin zatin Allah ne shi yasa ba a san hakikanin kaifiyar siffar Allah ba kana cewa ka san kaifiyarta to ka san kaifiyar zatin Allah kenan saboda magana cikin siffofin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah in kuma baka san siffar Allah ba ko to ba yanda za a yi ka san zatin Allah yanda yake saboda ai baka san siffarsa yanda take ba to shi yasa yayin da kace ka san kaifiyar siffar Allah kamar cewa kake ka san kaifiyar zatin Allah kake cewa an gane shine alqawlu fi sifati kalƙaulu fi zati magana cikin siffofin Allah kamar magana ne cikin zatin Allah ibnu ya ya wa haza wannan ƙa'ida wannan asali ya ta bayyanu yana bayyana ne bil sani da asali na biyu ko wannan yana bayyana ne da asali na biyu ya ce wa huwa an yi ƙala shi ne a ce gashi alƙaulu fi sifati magana cikin siffofin Allah kalƙaulu fi zati kamar magana ne cikin zatin Allah kana cewa ka san kaifiyar siffar Allah to kamar cewa kake ka san kaifiyar zatin Allah ne saboda alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati ibn taimiyya ce fa inna Allah lallai Allah fa laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa ai laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa babu shi Allah ba wani abu irin irin Allah yace lafi zatihi ko a cikin zatinsa babu wani abu irin irinsa in ji ibn taimiyya ba wani abu irin irin Allah cikin zatin Allah ya ce wa lafi sifatihi hakanan cikin siffofinsa babu wani abu irin irinsa ba wani abu da ya kama ba wata sifa da ta yi kama da irin ta Allah irin irin siffar Allah babu cikin halitta sai ya ce wa a fa'alihi hakanan ko cikin ayyukansa babu wani aiki da ya kama da aikin Allah babu an gane shi ne fa’in Allah laisa misilihi shay'un la fi zatihi wa fi sifatihi wala fi afa'alihi in ji shekul islam ibn taimiyya lalle allah babu abu irin irinsa ko da cikin zati ne babu wani abu irin irinsa ko da cikin siffofi ne babu abu irin irinsa ko da cikin ayyukansa ne babu abu irin irin aikin allah sai ya ce fa'iza kana lahu zatun haƙiƙatan nan ne jahilin furob da kiki ya ringa fassara wai hakikatan wai a irin namu da kiki mai karyayen haƙori mahaukaci ya ringa fassara hakikatan irin namu sai da ne masa gyara sai ya koma ya canja haka yake sai ya laɓe in ka bibiya yana ƙasa yana kallon mu yanzu to ka sha karatu ko da nan ba kai mana addu'a ba ma samu lada yace ce fa'iza kana lahu zatun ya ce idan ya zamanto Allah yana da zati hakikatan akwai shi ba khayal ba ba majazi ba e eh ba majazi ba ne shi majazi an gane <laughs> la hakikata lahu ai khayal ne an gane kuma zai iya yiwa a kore shi daga cikin alamomi na majazi shine ya sihu na fiyuhu eh, zai yiwuwa a kore shi ko ya juzu na fiyuhu kore shi <laughs> za a iya yi shi kuma zatin Allah ko sufar Allah a hakikatan ne kishiyar majazi an gane hakikatan ne asalin kalmar inda Allah ya ce yadu asalinta a larabci yadu babu a ce majazi a ce ai ai wani wannan ba hannu ake nufi ba la haƙiƙata lahu wani halitta ce wani abu ne sai Allah ya kirawo shi da yadu sai ya jingina zuwa gare shi A'a ba ba ai wa Allah wannan shishigin shine ibn taymiya yace fa iza kana lahu zatun in ya zamanto Allah yana da zati hakikatan akwai shi ba babu ba yace la tumasilu zawati to wannan zati na Allah ba ta kama da sauran zatuttuka duka la Masilu, zawati ba ta kama da dukkanin zatuttuka duk wani zati da ka sani to ba ta kama da zatin Allah sai ce fazzatu ita zatin nan ta Allah muttasifatun mai siffantuwa ce ita bisifatin da waɗansu siffofi hakikatan akwai su haka suke siffofin an gane sai dai la tumasilu sifati sa'irin zawati siffofin nan na Allah wanda akwai su ba sa kama da siffofin sauran zatuttuka an gane fa zatu siffan zatin nan na Allah muttasifatun mai siffantuwa ce bi sifatin da wa'insu siffofi hakikatan akwai su E ba majazi ba ne hakikatan an gane la tumasilu sifati sa'ir zawati to ba sa kama an gane da siffofi na sauran zatuttuka kakaf wannan ƙa'ida ta farko kenan an gane ƙa'ida ta farko kenan mu kuma sai ya ce jawabun liman Ala an kaifi kaifiyati sifatin min sifatin layi kun ji ko yadda ake biya muku karatu e jawabun ba da amsa an gane jawabu man sa'ala za a ce an gane jawabu man sa'ala an gane ko kuma jawab man sa'ala ko jawabun sai ka ce man sa'ala kuma jawabun sai ka ce man sa'ala duk za ka iya fari ko ka ce jawab man sa'ala ko jawabu man sa'ala ko jawabun man sa'ala an kaifiyati sifatin min sifatin lahi jawabu man sa'ala an gane ko kuma jawabun ba da amsa man sa'ala wanda ya yi tambaya an kaifi kaifiyati sifatin gane da yanda wata siffa take ya tambaya kaka take min sifatin lahi daga cikin siffofin Allah kamantawa za a yi ibn taimiya ko me za a yi ibn taimiya zai yi bayani sai ce fa'iza ƙalar sa'ilu idan mai tambaya ya ce kai fastawa alal arshi yaya ya daidaita akan al'arshi in wani ya tambaya ya ce yaya Allah ya daidaita a kan al'arshi ibn taimiyya zai ba da amsar ƙaƙa za a ce masa sai ibn taimiyya ya ce ƙila lahu sai a ce da shi kama ƙala rabi'atun wa malikun wa ghairuhuma kamar yadda rabi'a da imamu malik da waɗansunsu suka ce to ga abin da suka ce shi ma sai a bashi irin amsar da suka bayar ga amsar da suka bayar shine alistiwa'u ma'alumun daidaito sanannen abu ne abin sani ne an san ma'anarsa a larabci alistiwa'u ma'alumun daidaito sanannen abu ne ana cewa daidaito an gane an san ma'anarsa Walkaifu. kaifu yaya ɗin kuma Allah ya daidaita yanda Allah ya daidaita ɗin majhulun abin jahilta ne an jahilci haka ba a sani ba yanda Allah ya daidaita ɗin ba a sani ba kaifiyar yanda Allah ya ya daidaita ɗin ba a sani ba shine wal kaifu majhulun sannan wal imanu bihi imani da cewa Allah ya daidaita ɗin wajibun dole ne tilas ne kai imani ai Allah ne ya faɗi dole ne kai imani sa'an nan kuma wasu'alu a anil kaifiyati bid'atun tambaya ma anil kaifiyati dangane da yanda Allah ya daidaita ɗin ma ka tambaya ɗin ma bid'atun bid'a ne saboda ai Allah ya katange ai ba za ka sani ba wala yuhituna bihi ilma Allah ma ya katange ya ma rufe kofar ba za su kewaye da saninsa sa su bayi an gane shi yasa ka tambaya ma ka ce ai kaka Allah ya daidaita din ma bid'a ne kuma dole kai imani da hakan an gane kuma dole ka san ma'anar hakan saboda alistiwa'u ma'lum kuma kai baka san yanda Allah din ya daidaita ba shine wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu su'al an al kayfiyati bid'atun mu shafi na gaba shafi na 44 ibn taimiya zai rabke masu yi musu shirri masu yi masa shirri kamar an tambayi ibn taimiya. me yasa ba za a yi tambaya ba a ce yaya Allah ya daidaita din me yasa tambaya din a ce yaya Allah ya daidaita din bid'a ne sai ibn taimiya zai ba da amsa ya ce li'annahu su'alun saboda ai wannan tambaya ce amma la ya'lamuhu al-basharu amma la ya'lamuhu al-bashar game da abin da mutum shi bai san shi ba tambaya ne ake wa mutum game da abin da bai sani ba li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-bashar saboda tambaya ne game da ɗan adam abin da bai san shi ba aka tambaye shi sai ce wala humul ijabatu anhu yace kuma <laughs> mutane ba za su iya bada wannan amsa ba su ce ga yadda Allah ya daidaita da tsantsar tauhidi masharranta dillalan sharri eh, dillalan sharri ga ya tsiya gashi ibn taimiyya yana faɗi da kansa a cikin at-tadmuriyya yace ba za a ce za a tambayi yadda Allah ya daidaita ba tambayan ma bid'a ce yace li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-bashar saboda ai tambaya ne ake wa mutum dangane da abin da bai san shi ba shi yasa a tambaye shi ma bid'a ne bai sani ba wala humul ijabatu An kuma mutane ba su iya bada amsan nan ba su ce ga yanda Allah ya daidaita to ga mahalli shahid masu cewa ibn taymiya ya kamanta yanda Allah yake sakkowa sai ibn taymiya ya ce wa kazalika iza qala hakan nan ma idan mai tambayar yace. ce kaifa yanzilu rabbuna ila sama'id duniya ya ce yaya ubangijinmu yake sakkowa zuwa saman duniya shin ibn taimiya kamantawa za a yi ina dillalan sharri ina yan a kafin na zo kan shehunanku ibn taimiya zai ba da amsa shin kamantawa za a yi kamar yadda kuka yi masa sharri kuka ce ya sako daga kan membari ya kamanta ya ce haka allah yake sakowa ya ce wa zalika iza kala? hakan nan idan mai tambayan nan ya ce kaifa yanzilu rabbuna ila sama'id duniya ya ce yaya ubangijin yake saukowa zuwa saman duniya sai Ibn taimiyya ya ce ƙila lahu sai a ce da shi kaifa huwa yaya shi ɗin Allah yake yaya shi yake tunda haka kana tambayi yadda yake saukowa ƙaƙa yake to Ibn taimiyya ya ce fa iza idan shi wannan mai tambaya ɗin ya ce ana kaifi ya kaifiyatahu in ya ce ni ban san kaifiyar yadda Allah yake ba to yaya za a ce masa sai ibnu taimiyya ce ƙila lahu sai a ce da shi to wa nahnu muma la na'lamu ta nuzulihi ba mu san yanda kaifiyar sakkowarsa take ba kun ji ko wa hannu kai dai ka san in dai ba da kiki bane kai babu yadda za a ce hannu ka ce wanda yake magana bai shiga ba ba yadda za a yi ka ce haka shi sa ibnu taymiya ce ƙila lahu sai a ce da shi wa hannu mu ma su ibnu taymiya mu ma yan wahabiyawa mu ma yan izala wa hannu mu ma ahli sunna la alamu kayfiyata zulihi ba mu san yanda sakkowar Allah ɗin take ba zai ba ku ka'ida sai ce idhil ilmu bi kayfiyati sifati yastalzimu ilma bi kayfiyati mawsufi ga wata ka'ida ibnu taymiya ce idhil ilmu bi kayfiyati sifati saboda sanin yanda siffa take yastalzimul ilma bi kaifiyatil mausufi zai lazimta sanin yanda wanda aka siffanta yake wato in ka san siffarsa to dole za ka san shi shi kenan dole za ka san zatinsa kenan saboda sanin siffar yana lazimtawa a san yanda shi zatinsa yake tunda an san yanda siffarsa take to dole zai lazimta a san yanda shi ma zatin nasa yake saboda mai alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati eh, idil ilmu bi kaifiyati sifati yastalzimu la ilma bi kaifiyati mausufi sanin yanda siffar Allah take yana lazimtawa dole a san yanda zatin Allah yake shi da aka siffanta da wannan siffar saboda me sai ibnu taymiya yace wa huwa far'un lahu kaga wa huwa lahu saboda ai wannan sanin siffar Allah reshe ne ai na zatin Allah reshe ne ai na sanin zatin Allah ɗin ai an gane bi ma'ana al'ilmu bi kaifiyati sifati an gane far'un an al'ilmi bi kaifiyati mausufi an gane saboda me ai sanin yadda siffarsa take to wannan sanin ai reshe ne na sanin yadda zatinsa yake saboda alƙaulu fi ko alƙaulu fi sifati wannan alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati an gane saboda magana cikin siffar Allah kamar magana ne cikin zatin Allah ya ce wa tabi'un lahu saboda ai wannan sanin siffar Allah ɗin yana bin sanin zatin Allah ne don haka in dai ka san yadda siffarsa take to dole za ka san shi sai ibn taimiya ya ce fa kaifa sai ka ce wa mai shi to yaya za ka neme ni bil ilmi bi kaifiyati sam'ihi yaya za ka neme ni ka ce in ba ka sanin yanda jin Allah yake wa basarihi ka ce in gaya ma yanda ganin Allah yake wa taklimihi ka neme ni ka ce in gaya ma yanda Allah ke magana wa nuzulihi ka ce in gaya ma yanda Allah yake sakkowa ka neme ni da haka wastiwa'ihi wastiwa'ihi da yanda Allah ya istiwa'i ka neme ni da sanin hakan in gaya ma wa anta la ta kaifiyata zatihi kuma kai baka san kaifiyar zatin nasa ba ina su ibnu batuta da danginsa dillalan sharri ibnu taimiyya yana magana kafin na zo kan shehunanku za in ƙara karanta muku eh, karanta muku da Allah ibnu taimiyya a cikin at na ibnu taimiyya gashi cikin shafi na 44 yace wa kazalika iza qala hakan nan mai tambaya in yace kaifa yanzu rabbuna ila sama'id duniya in yace yaya ubangijinmu yake sakkowa zuwa saman duniya ya tambaye ka haka ibnu taymiya ce kila lahu sai a ce da shi kaifa hoto yaya shi din Allah yake tunda kana tambaya yanda yake sakkowa to yaya yake fa iza qala idan yace ana la a'lamu kayfiyatahu ni ban san yanda zatin ai yake ba qila lahu sai a ce masa wa nahnu mu ma la la na'lamu kayfiyata nuzulihi ai ba mu san yanda sakkowarsa take ba idal ilmu bi kayfiyati sifati saboda sanin yanda siffarsa take al ilma bi al mawsufi to shi da aka siffanta zai lazimta a san yanda yake yace wa huwa far'un far'un lahu shi sanin siffarsa reshe ne na sanin zatin sa wa tabi'un lahu shi sanin siffarsa yana bin sanin zatinsa ai fa kaifa tutalibuni to yaya zaka neme ni bil ilmi da sanin an gane ka ce in gaya ma kana so ka sani bi kaifiyati sam'i da yanda jin Allah yake ka ce in gaya ma kana so ka sani kana nema daga gurina wa basarihi da ganin Allah ka ce kana nema in gaya maka yaya Allah yake gani wa taklimihi da zancen Allah ka ce kana nema in gaya ma yanda Allah yake zance wani nuzulihi da sakkowar Allah din ka ce kana nema na in gaya ma yanda yake sakkowa wastiwa'ihi da daidaitansa ka ce kana nema in gaya ma yanda ya daidaita wa anta la ta'lamu kaifiyata zatihi kuma kai baka san yanda zatin nasa a yake ba kaga yanzu da za a ce kaka mutum yake sakkowa ai ka san yanda yake sakkowa saboda me saboda shi mutumin ai ka san shi ana cewa sakkowan mutum kaga ka san yanda yake sakkowa saboda me shi zatin mutumin ka san shi an gane haka da za a ce sakkowa biri daga bishiya kai ka san yadda yake sakuwa saboda ka san shi birin ka san zatinsa shi yasa shi kuma Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir shi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah hal ta'lamu lahu samiyan eh, shi ba a san hakikanin kaifiyar zatinsa ba shi Allah shi yasa to yanda siffar sama take ba a santa ba yasa duk wani wanda ka ji ya ce wai ibn taimiya ya sauko ya ce wai ka nuzuli haza to ba a gaban alkanawi zai faɗi wannan abu ba jahilai ya tara jahilai ya tara shi yasa to mu koma mu ji kun ga duk wannan tsantsar tauhidi ne ibn taimiya yake faɗi ko yanda ake mu'amalantar sufofin Allah yanda ake mu'amalantar zati na Allah yanda ake mu'amalantar ayyuka na Allah ba sa kama da na bayi kwata-kwata fa inna Allah laisa ka mislihi shay'un la fi zatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi inji ibnu taymiya to mu tambayi shehu tijjani mu tambayi shehu tijjani ga karatun zai zo mu tambayi shehu tijjani mu shiga jawahirul ma'ani jibgege gashi nan mu shiga ga ga topic din ku zo ku kwaci shehu kun ga dai ibnu taymiya ko to da Allah ku zo ku kwaci shehu ga topic din cikin jawahirul ma'ani an gane cikin juz'i na biyu shafi na 183 daga nan kun ga daga nan ya ce wa ma'ana ƙaunin shekhi fi salati ya ce ma'anar faɗin shehu tijjani cikin addu'arsa in jiwa in ji shek aliyu harazim wa ma'ana ƙauli shekhi fi salati allahumma alhikini bi nasabihi to zai faɗi ma'anar sai ya ce ma'anahu ma'anar wannan addu'ar da shehu yake allahumma alhikini bi nasabihi ya ce ma'anahu ma'anarsa huwa kaunuhu khalifatan anillahi shine kasancewa shewa halifan allah fi jami'il mamlakatil ilahiyyati cikin dukkanin mulki na allah wabila bila ba tare da keɓance ko iyakance wani abu ba duk inda mulkin Allah ya shiga to halifancin shehu ya shiga ga suffa shehu ga yanda shehu yake siffantuwa da Allah muttasifan yana mai siffantuwa shi shehun dan Allah ku duba bi jami'i sifatillahi da dukkanin siffofin Allah shehu yake siffantuwa halifan Allah mutasifan kaji da kyau mutasifan yana suffantuwa mai suffantuwa ne shi da bi jami'i isifatin laye ba a wa Allah komai ba da dukkanin suffofi na Allah kakab wa asma'ihi da dukkanin sunayen Allah shehu yana suffantuwa da su kai saboda tsananin ma suffantuwarsa da sufar Allah hatta eh hamma saboda tsananin yadda ya kai gurin sufantuwa da sufofin Allah hatta ka annahu ainihu kai ka ce ma shine Allah ɗin hatta ka annahu ka kafu tashbihu ko laisa ka misili shay'un ka ganin an karya ta ko hatta ka ka annahu ai kamar cewa shi shewun ma ainihu eh, kamar ma shine Allah ɗin saboda tsananin siffantuwarsa da sufar Allah don girman zatin Allah nan menene don Allah nan menene eh, muttasifan bi jami'i sifatin layi a mai siffantuwa da dukkanin siffa ta Allah dukkani kakab dukkani kakab shi yasa a wani wajen suka ce ai shi walihi tuɓe shi ake tsirara ake masa daga siffofi na mutum kawai sai a zuba masa siffar Allah shi waliyi haka yake tuɓe shi ake tsirara ake masa eh tsirara ake masa siffarsa siffar Allah ce e tsirara ake wa wali a tijjaniya tsirara ake yi masa duk siffa ta mutum sai a cire masa sai a sa masa ta Allah kaji fa mutasifan bi jami'i lahi. mai siffantuwa ne shi da dukkanin siffa ta Allah wa asma'ihi mai siffantuwa ne da dukkanin sunayen Allah hatta saboda tsananin siffantuwar sama ka annahu kai ka ce shi ainu shi ne ainihin Allah ɗin ma saboda tsananin siffantuwarsa da siffar Allah kaga wannan kafirci ne eh, kafirci ne wannan ibnu taymiya ya faɗi fa inna allaha laysa kamithlihi shay'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ballantana a ce wani muttasifan bi jami'i sifatin layi wa asma'i a ce hatta ka annahu ainihu a wani waje a wani waje ya siffanta da sufar Allah da Allah ku zo ku bamu a wani waje ya siffanci da siffar Allah dan Allah ku zo ku gaya mana inda ya siffanci da sufar Allah dan Allah tsaya mu sa muku nan kira dan Allah ku zo ku gaya mana inda ya siffanci da siffan Allah dan Allah ka ku gudu dan Allah wala dole ne mu koyar da ku musulunci dole ne mu koyar da shehunan ku musulunci kai muttasifan bi jami'i sifatillahi hatta ka annahu ainuhu a ina ya zama kamar shine Allah a ina ya siffanta da siffar Allah eh, tsaya mu sa number number kira ta WhatsApp kawai ake kira eh, ta WhatsApp kawai ake kira shi yasa babu wahalalle wanda zai ce zai kara wannan barnar shine wahalalle eh, yanzu nan ma ma zamar da kai mahaukaci ka haukace yanzu yanzu wallahi sumatallahi ka haukace in ka daka ta sa alkanamu yanzu nan ka zama mahaukaci kai shehu za ka kare a gaban ka bugo ka bugo ka bugo ka bugo e muna jira a bugu akwai wani waje ma da shehu eh, shehu ibrahim ya ce allah yana zama kamar yadda sarki yake zama yadda kaga yadda sarki ake sa masa kujera in ji shehu ibrahim ya zauna to haka allah ma yake zama in ji shehu ibrahim ya kamata na nuna muku wajen shi ma kamar yadda sarki yake zama shehu ya ce haka Allah yake zama shi ma ake sa masa kujera ya zauna to haka Allah ma ake sa masa kujera ya zauna ya tsaya in nuna muku wajen kasance na yi wa shehu shirri eh, ku bari in nuna wajen da Allah eh, ku bari na nuna wajen dan Allah ku bari na nuna wajen eh, kada su ce ne musu shirri, wallahi ni ba ne muku shirri. ina nunawa ga wani nan yi kira eh. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wa da muke magana Malam Abdulkadir Hussein muna jin ka. Alhamdulillah Allah da khairi. amin kuma Allah ya saka muku mu ma mun kasa muna ji eh muna ta ji abubuwa alhamdulillah yanzu yanzu ne to shi ne su ce eh, zai hau zai wai da cewa ya ji karatu ba wanda su wani kwakwakwakwa da yake gare su ba sani ko kwakwakwakwa kifa ko kwakwakwakwa dabbobi ne wallahu a'lam wallahi Allah ya sani mutum ya ji karatu kai a nuna masa a ke littattafai daban daban daban daban an shiga na an fita na an shiga can can amma wani yau ya zai hau ya ce wai dai ibn taimiyya ma yana da irinsa kan gaji wannan irin wannan sai ka rasa wani siffa na ga ciwon ka ya ce wai allah yana zauna kamar yadda sarki zauna a kujera kun bi da Allah gunkin na kan shi eh, ku akida ku ne sai sa kuka mai da ku wato shawunin ku gumaka yadda kuka ne da Allah subhanahu ga wani yana kira yana ku eh malam eh ibn Hussein ban sani ba dan ka san mun fi so su su kira eh dan haka ma muke zama mu eh, kukan Allah ya ce muke ku kun gane addinin Allah E tsaya su wani wanda suke kan wannan Allah ya saka ma da alkhairi <laughs> amin ya rabu Allah amin amin amin na ga wani yana kira ne eh, ta iya yiwa tsaya mu yawa gashi nan Allah na ga ya kira yanzu yanzu tsaya mu ci yana su. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wuni. An wuni lafiya a gida ya ibada ya wajen nan. Alhamdulillah. Na'am. Mala kana fafatawa da mutane. Ah, har na sauke wani ma na zata kai ma su ne. Kai na isa. Ai wallahi har na sauke wani dan uwa. Ina ganin ko na yi kamu. to Allah ya saka ma da alkhairi kai ma za mu sauke ka eh, a mai duri nake gani mu ma muna fafatawa da su abin nan dan miskin yana <laughs> eh, eh shugaban matsorata za ka ce eh, na maiduguri to ga wani yana kira ku yi haƙuri in dai muka ga cewa wani ya yi kira wasu ne Eh, da Allah ku ai eh, kun warke ai ku bari mu ringa ba su magani dan Allah eh, ku bari mu ringa ba su magani ga marasa lafiya ya kamata ku basu a ba su magani ga wani nan wani ne na ga yi to wannan washi shi ya katse dan uwa fa kai kai kira yanzu wallahi kai kai kira amma abin ya bani mamaki kuma naga kai ka katse kuma yanzu fa kai kira wallahi shi ya kira amma naga ya katse kuma to zan ƙara kiran kai shi kira da kansa ba kuma ka gana yi kiransa uwa katsewa yi amma tana shiga yanzu ina ƙara kiransa Malam Suleiman ya kamata Malam Suleiman gurin da Ibn temiya ke cewa in mutum ya ce Allah ya iyaya Allah yake saukowa zuwa saman duniya Malam Suleiman ina ganin ka ya kamata a yayyanke wa jama'a gurin dan wayannan ba sa tsoron Allah sharri suke wa wannan bawan Allah din ibnu taymiya ya kamata malam suleiman a yayyanke mana wayannan guraren insha Allah in kai yanke ni ma zan bi ka sai in je in dauko mi posting anan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka daga murya Alo alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Sunana Kabiru Baiwa. Su eh sunan kawa? Kabiru. Na'am, muna jin kamalan Kabiru. Na'am, na zo ni na ji tana neman To kuma ga ku kun zo 'yan dariƙa Ka ji abin da shehu ya ce? Abin da? abin da sheikh aliyu harazimi ya ce eh, cewa shehu yana siffantuwa da duk siffar allah da duk sunayen allah kaji mun karanto cikin jawahirul ma'ani ko ai mun nuna ka gani ko eh, to matsalar da aka samu ni na zo ne na ji ana neman mu shine to ai abin da yasa ake neman ku kenan cewa shehun ku ya ce yana siffantuwa da dukkanin siffar Allah da dukkanin sunan Allah kai ka ce ma shine Allah din to mu kuma kaga a musulunci ai ba mai siffantuwa da siffar Allah ko malam Kabiru eh gaskiya siffa ne da Allah ya tabbatar wa kansa ka ba mai siffantuwa da ita sai dai shehu ko a'a ai yanzu malam alkalawi ni ban je karatun kuwa a'a ce ne nake so a bani a'a tsaya in jama yanzu in fassara cikin jawahirul ma'ani ne juz'i na biyu shafi na ɗari da 183 yace wa ma'ana ƙaula shekhi fi salatihi allahumma alhiqni bi nasabihi sai yace ma'anahu ma'ana wannan addu'a da shehu tijjani yake inji shekh aliyu harazib yace huwa kaunuhu shine kasancewarsa a wallahi kuma ya sauka haba kuma sai da kasa na fara <laughs> janyo karatu kuma sai ka fece wallahi ya sauka kuma yace fasu da ake nema ga su sun zo <laughs> to amma zuwan ai bai muku amfani ba malam kabiru tunda kun zo ba ku kwace shi ba ai bai muku amfani ba zuwan bai muku amfani ba gaskiya zuwan bai muku amfani ba Allah don Allah ina jira zan fita shi fa a zan tashi gaskiya in dai ba za ku wannan ba gaskiya zan zan tashi zan tashi fa a a to malam kakisi abu akaramu kallahu malam shek alkanawi akara muka lawo ga malam kaki su jama'a ya bugu dan da na so na na saurari wanda ya bugu mara alkanbi ko zai tattauna ya ce ana neman su to kuma sai na ga ya tafi <laughs> wato malam alkanawi Allah ya saka da alkhairi da wannan namijin kokari kuma Allah ya sa masu fahimta su fahimta amin wallahi yan uwa wannan karatun muna yin sa ne don irin yanda mutane suke ƙoƙarin cutar da al'umma hmm. kaga da alkanawi wani abu da muka yi adalci ga mutanen nan hmm. ka ɗauko littafinsu ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya kana karantar da shi ta dan san aƙidinsu malam anas ya ɗauko littafinsu shi ma yana karantar da shi kyauta don a daɗa fito musu da aƙidar da suka ƙi fitowa da mutane hakikaninta hmm. sannan kuma ni ma ne karambani na ɗauko littafinsu albayanu wata biyin <laughs> shi ma na sa shi malam alkanawi wala ina karantar da shi wai malam wai rusa ɗariƙa wai kuke so ku yi ne haba a kar kallawo eh, kana ji eh. ba ba rusa ta zami abin da muke so zami mata eh, gyara za mutane su gane abin da yake cikinta okay kawai shine manufan mu to amma malam idan aka gane ai za a fita ana nan dai kawai ai za ku rusa ta ɗin ba shi yasa ake fita ba ya na karasa malam malam lawan ya ɗauko ɗungurukun jawahirul ma'adi shi ma yana karantar da shi kyauta kuma ana fahimta hmm. to abin da nake so mutanen nan su sabida suna ƙoƙarin su ce mu ma aƙidanmu ba aƙida ce ta musulunci ba ko hmm. to abin da ya kamata su yi dan Allah a samu wani ya ɗauki littafin aƙidatul wasiqiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan Allah ya mana wannan karar ya karantar da al'umma shi a ɗauki littafin kitabu tauhid na ibn abdul wahab su ma su dinga karantar da al'umma shi hmm. a ɗauki duk wani littafin mu na aƙida su karanta wa al'umma wannan shine abin da za ku yi mutane adalci don ku basu su fahimci aƙida mai kyau abu na biyu malam alkanawi Na'am. Akwai wani karatu da wanda naga karatun nan ya sa wani daga cikin wanda ka zauna din nan da shi? A. Ai wannan mutum malam alkanawi ya kiɗi mai wallahi. <laughs> Wallahi ya kiɗi. Wallahi ya kiɗi mai. Ni ban san ko ban sani ba ko wuridin nan idan an ba su wani lokacin yana motsawa ne ko baya motsawa Don ni a gani na shi bai yi tarbiyya ba wa to amma sai na ga shi wannan mutumin da kuka zauna da shi yayi tarbiyya ne kai eh, gaskiya daga dukkanin hankalinsa yayi tarbiyya idan ba shi da cikakken hankali Allah Allah malam yayi ta azkar ko ah, a yayi ai daga gani to amma malam alkarawi eh mutumin da ya tarbiyatul azkar amma yake canja fassarar da kai na jawahir sa'il to ai ka san sirri ne sirri ne ai a a mala alkanawi da aka ji wani abu <laughs> wallahi wanda ya tarbiyatul azkar eh. wallahi ba zai musawa shehu ibrahim abin da ya faru ba wato abin da ya ban mamaki ko eh. bawan allah nan sai ce wai baka karanta baya ba <laughs> wai baka karanta baya ba wai kutsurowa kake yi to sai ga shi ma da ya tashi bai karanta can baya ba amma ni yanzu zan dan karanto da Allah ka dan yi min hakuri a bani lokaci da dan karanto bayan kaga a nan wajen cikin jawahirin rasail inda ka karanto shafi na 69 shehu yake cewa wa hadhil ahadith waɗannan hadisai as-sahiha allati hiya min jawami'il kalimi allati a'ata nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam kama anna minha kamar yadda a cikin hadisan shine addini yusrun walan yushadda dina ahadun illa galabau hmm. kaga ya dauko sai ci gaba da wal mai hankali man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut hmm. sai ce wal gafilu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanni ala Allah al-amani sai ce wa minha A ashita'u ka gane ko yace rabi'ul mu'min kaga sai ce kasru naharihi fasamahu wa tala lailihi wa tala lailahu wa faqamahu sai ce wa minha yana daga ciki kaga duk wannan yana kawo abubuwa ne na wasu hadisai ko yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta da hannunsa da abin nan hmm. da harshensa da hannunsa hmm. wal muhajiru man hajara ma harrama Allah hmm. sai ce wa minha la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahada lahu ka gane ko <coughs> sai ce ila gairi zalika min al ahadith kaga bayan ya kawo ce da wasu waɗannan daga cikin hadisai allati waɗanda kullu wahidin fi ha sulahu daraini ha salahu daraini wato kowace daga ciki wato akwai wato salahu darai wato jin daɗin ko nagarta ko nagarta ta duniya da lahira to a gaba sai ya yi kwama sai ya ce san ana karatu mala alkanawi mm. sai ana jero bayani sai aka sa full stop me ake nufi da full stop zancen ya ƙare kenan za a shiga wani Allah ya ma albarka eh, nukuta ke wallahi gashi sai sa full stop wallahi sai sa full stop sai ce wa alaikum bil awradi tijaniyyati kaga ya gama wancan eh ya gama sai ce wa alaikum eh sai ce wa alaikum kuma na hore ku bil awradi tijaniyyati mm. da wurdai na tijaniya menene wurdai na tijaniya shine yanda suka ce istighfari ko mm, yanda suka ce annabi da la ilaha illallah ko eh. sai ce fatimati awradi tarbiyati iya mm. yace dalla da wurdai na tarbiyya wurdan tijaniya mm, nan ma da ya zo mala alkadawi eh. sai ya sa kwama ga tanda sai ya ah. sa kwama ya yi uku akaramu kallahu nukuta ko kuma kwama kasan wannan ok yauwa kenan full stop kenan an gama eh an gama waccan magana kenan ok ka gane sai ce wa alaikum ga wata sabuwar magana eh. sai ce ga wani horo na hore ku bil muhadasati eh. da tattaunawa eh. shine almuhadasa eh. ka faɗa na faɗa hadis kenan daga hadis aka sawo almuhadasa kamar mutum biyu ko uku ko hudu eh, ko mutane da yawa ala wazini mufa'ala kenan shine muhadasa eh mufa'ala eh min babil mufa'ala eh a babil mufa'ala kenan na'am yace fa wa alaikum bil muhadasati mm. sai ce fi sha'anil khatimi tijani <laughs> a sha'anin cikamakin waliyai eh cikamakin waliyai yace a ahaba yawwa kaga shi yasa yace mata muhadasa saboda ai ma'a ma'a eh ahbabikum kai ka kawo ni na kawo ma'ana wannan abun ko eh. ana neman yan tijjaniya ne da su zauna kawai suna tattaunawa akan sha'ani shehu tijjani ba ba wuridinsa ba ba hmm. ba zikiri ba ba komai ba a'a shi tijanin Hmm. wallahi haka ake nufi a nan wajen dan nan wajen kaga mana alkarawi eh. ba a yi maganar ziki ba dan Allah mu dinga wa mutane al'umma adalci cewa aka yi wa alaikum bil muhadathati fi sha'ani Muhammad a'a fi sha'ani Lahi a'a sai al-khatam tijani kawai shehu tijjani. shi za a tattauna wallahi haka aka rubuta sai ce ma a tare da ahababikum masoyanku sai ce fahiya zamiri fahiya ya udu ila a mazkur eh gaskiya ne sai ce fahiya eh. wato tattaunawa akan sha'anin shehu afu dolu ita ta fi fifiko min jami'il auradi kaga ai da baya ba an faɗi auradi ba eh. to sai aka ce to tattaunawa akan shehu tijjani eh. shi ya fi fiko iko min jami'il auradi na gaba ɗayan muridai afdalu min jami'il auradi duka jami eh eh to da yake nufi da aurad shine dai an faɗi wuridai a baya su ne dai auradi tijjaniya din nan eh su ne aka ce wa alaikum bil auradi tijaniya. to an gama da shi sai aka faɗi abin da ya fi shi a kan shehu tijani. ya fi gaba ɗayan wuridin nan da za ku yi na tijjaniya wallahi haka yake ne yake ah, hususan musamman a eh. ah, ƙarasa malam hususan musamman ma fi ramadana a azumin watan ramadana wato ku zauna a ramadana maimakon yawan karatun alkur'ani mm. kuna tattaunawa a kan sha'ani shehu tijjani to ya fi komai kaga ya fi la ilaha illallah ya fi salatin annabi ya fi karatun alkur'ani ya fi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi gaskiya saboda ci aka min jami'il auran jami' yana daga cikin alfazul umum wai daga cikin alfazul aka jami'i jami'i wallahi ba na alkarami wannan ba Allah da kiki wallahi <laughs> da kiki ma na <laughs> na da kiki fa gaje a wallahi tallahi da kiki ne wallahi ba wanda yarabawa suka ce wai yarabawa suka ce olodo <laughs> eh olodo ne zaka ce kiran iz yarabawa to eh, kana ji ba ka ce fahiya afdalu fahiya afdalu min jami'il awrad eh. sai ce khususan musamman ma ah. fi ramadana a cikin watan ramadan to kaga wannan wannan magana ko yanzu wallahi ina zaune sai malam sunusi ya turo min wani kilif ina bude shi eh. wasu ne suke suke zikiri ba Allah suke roƙa ba wallahi shehu tijari suke suke duka gidi suna kiransa yau ibrahim wallahi wallahi shi suke roƙa suna zikiri Allah wai sunan zikiri suke yi kai kaga waɗannan mutanen kuma gashi ga ila ilaha illallah akar makallawa kaga wannan fassarar da kai wannan fassarar da kai akwai wani babban shehu na ɗariƙa a Ghana wallahi yayi wannan eh, fassara in ka sauka zan sa wa ai mutane wallahi yanda ka faɗi eh, eh. eh shi cewa yayi saboda ai shi shehu tijjani shine mahallin duban Allah ai nazarul eh dan shi ambatansa ambatan Allah ne Wala haka ai ce ambatan shehu tijani ambatan Allah ne wannan abin da ya faɗa shehu babba fa babban shehu wannan abin da ya faɗa ce ambatan shehu shine mahallu Eh. wallahi haka yake a cikin jawahirul ma'ani kaji shehu tijani shine bigiran duban Allah a ban kasa wallahi haka yake a jawahirul ma'ani idan wani ya musa za a zo a sa su gani shine mahallin duban Allah a ban kasa kuma dama ai yana daga cikin khususiyar kudubi ai kudubi mahallu nazurullahi ne <laughs> a wajen su kuma shi shehu tijjani ai shine kudubun kudubai eh, ana kudubu a kadabul wujudi hakikatan ala sa'iril aqdabi qawli wa hurmati tawassalmina fi kulli hawlin wa shiddatin shi'a'ida haram bi mati. ana le muridi hafizin ma ya khafuhu wa a harisuhu min kulle sharrin wa fitnatin muridi iza kana sharkan <laughs> ajisuhu idza ma sara fi ayi baldati inna lillahi wa inna me aka rage wa Allah nan waje me aka rage wa Allah kuma shehu tijjani a cikin nan yana cewa wa huwa ma'akum haisu akhtartumuhu bi qulubikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana tare da ku duk inda kuka darsa shi Allah ne fa huwa ma'akum aina ma kuntum to shehu tijjani ma sun bashi wannan wa huwa ma'akum haisu akhtartumuhu bi qulubikum ai malam wannan mutumin bangaɗan da zai iya kare wa a wai wani wai mutumi ne malam kake nufi manyan kaga wannan maganar kamata yi manyan su zo su taba ta amma sun san zurfin da yake ciki sai su turo mana jahilai jahilai su zo suna bata larabcin ga yanda shehu ibrahim ya yi larabcinsa lafiya lau ya fitar da littafinsa dalla-dalla a gane amma jahilai su zo suna canja wa shehu ibrahim magana shehu ibrahim magana wai ka san wani abu kuma jiya jiya nan na haɗu da wani a tiktok shi ka san abin da ya ce eh. shi abin da ya ce malam cewa ya yi shi ai da aka ce wai tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani da aka ce wai fariya eh. afdalu min jami'il auradi wai eh. ana nufin irin wuridan nan kamar irin su addu'a saifi wai su ake nufi wai wai ba ana nufin irin wuridin tijjaniya kamar irin su la ilaha illallahu da salatin annabi ba wai kamar irin su du'a usaifi to malam tsaya ka ji falalar du'a usaifi din tsaya <laughs> yawa suka ce farko sayidina ali suka ce sai e eh. eh, gashi zan karanto falalar na wannan du'a usaifi eh. wanda aka ce wai ma'ana tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani ba wai ya fi dukkanin muridai eh. irin su la'a irin su du'a usaifi ya fi to tsaya ka ji falalar du'a usaifi gashi <laughs> eh. gashi suka ce i'ilam ya akhi i'ilam ya akhi salik ka sani ya kai yan eh. uwana da ka shiga hanyar Allah waffaqani Allah wa iyyaka Allah idatar da kai da ni lima fi alkhair ga abin da yake akwai alkhairi cikinsa sai aka ce annad du'a as-saifi lallai ita eh. du'a as-saifi min a'zamil ad'iyati fi tariqatina al-qadiriyati yana daga cikin <laughs> mafi girman addu'o'i cikin ɗariƙan mu ta ƙadiriya wa fi sa'ir turuqi al'ilmiya sa'annan eh. hakanan cikin sauran ɗariƙoƙi na ilimi sai aka ce wa huwa shi du'a'u saifi din shi min alwaza'ifil liyawmiyati fiha yana daga cikin eh. ayyuka na wazifa na kullun a cikin dariƙar. Eh. sai aka ce wa huwa du'a'un mashhurun shi du'a'u saifi eh. din nan addu'a ce shahararriya baina sadatu sufiyati tsakanin manya-manyan sufaye shi du'a'u saifi wannan shi din tattaunawa cikin lamarin shehu ya fi shi aka ce eh. wa huwa du'a'un mashuhurin shi addu'a ne shahararre baina sadatu ta tsakanin manya-manyan sufaye bal huwa bari dai shi hmm. du'a'u sayfi din shi din aka ce ashharul adiyata alal itlaq kai tsaye eh. ya fi kowane addu'a shahara ma aka ce wala min al fawa'idi walahu min alfawaidi wal fada'ili mhm. aka ce yana da eh. falaloli yana da fa'idodi shi mai du'a usaifi din ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala wanda falalolinsa da kuma fa'idodinsa ba wanda ya san su sai Allah wancan da yake eh. ai ana nufin kamar irin su du'a usaifi shine tattaunawa cikin sha'anin shehu tijjani ya fi kaga aka ce eh. yana da falaloli da fa'idodi eh. wanda ba wanda ya san su face Allah kaɗai, sai aka ce wa huwa azimul lin nasarati alal a'da'i shi mai girma ne ga taimako a bisa makiya eh shi eh. a din yana da girma kan taimako akan makiyanka sai aka ce walil hibzi min al balaya annazilati min as sama'i wal kharijati min al ardi sa'annan shi du'a'u safi din yakan kiyaye bala'o'i waɗanda suka sauka daga sama masu sauka daga sama ko masu fitowa daga ƙasa shi wannan du'a'u safi din eh. aka ce kuma wa huwa azimul lissabati an gane eh. wa azimun eh. lissabati shi wato babba ne dangane da tsayawa akan Allah akan hanyar eh. Allah tabbatuwa akan hanyar Allah sa'an nan eh. aka ce kuma wa sayri sairi Allah kaga lissabati eh, wa kuwati sairi Allah shi mai girma ne dangane da ƙarfi na tafiya zuwa ga Allah shi du'a usaifi din an gane sannan sai suka ce wa man qara'a hadha hirz dukkanin wanda ya karanta wannan hirz na shi du'a'u saifi wa hafizahu ah. ma'a nafsihi ya kiyaye shi an gane tare da kansa aka ce layu asiru fihi abadan kaidul aduwi kaidi na makiyi. ba zai taɓa tasiri game da shi ba har abada in ya kiyaye wannan shi du'a usaifi din aka ce kuma wahufiza mina sihir za a kiyaye shi daga sihiri an gane eh. to kaga mana alkarar tsaya mana mana ina zuwa ina jin ka eh wa talsimi wa min at-tawaghiti wa aini su'i wal hayyati wal aqrabi wal asadi wal dhi'bi wa ghairi zalika aka ce ita wannan du'a usaifi komai ma kana ji maganin kunama ce eh <laughs> maganin eh, miji maganin kamar eh. baka ce maganin kura ne eh. da waɗansu magungunan eh. daban to wannan da ya fassara ya ce ai abin da ake nufi fahiya afdalu min jami'il aura da ana nufin kamar su du'a usaifi tattaunawa cikin sha'anin shehu ya fi wato daga karanta du'a usaifi wanda gashi maganin muciji ce maganin kunama ne maganin zaki ne maganin kura ne da waɗansu magungunan eh gwara ka tattauna cikin sha'anin shehu tijjani to an ka tattauna akan sha'anin shehu tijjani shi kuma ya fi wannan duk abubuwan malaka yawa kaga zai kare ka daga abubuwa da haka e fiye ma da haka tun da ai ya fi shi Shi ne kana ji malam malam eh. to da muka zo kana ji wani gida ai na shiga a TikTok din sai ya ce ai eh. fassarar da ake nufi kenan ba wai dukkanin wuridai irin na salati istigifarik a irin su du'a usaifi sai na ce na sallama na ce amma ya faɗi du'a usaifi din wallahi malam ko eh. du'a usaifi din tsatsan shirka ne a ciki dan farkonta shine rabbi adkhilni fi lujjati bahari ahadiyatika kaji fa Allah ka shigar da ni cikin nutso na tekun kaɗaituwarka kaji fa zai shige cikin kai kenan yanzu zai haɗe a cikin tauhidin Allah eh. kaji ba Allah ya shiga eh ka san da ike wannan abu na so nake na je karshe a wannan risala din na'am akara maka Allah da suka san sun yi kwaba a cikin risala din ka je karshen ta ka ji abin da suka ce <laughs> ah. sai ce wallahi da suka san sun yi kwaba sai ce wanda ya yadda da abin da muka faɗa musalliman ya mika wuya eh. ala kulli man yaqifu duk wanda ya tsaya ala hadhihi sutur eh. waɗannan takaddu aka karanto eh. wa yasma'u kuma ya saurari abin abinda ta kunsa samu ta'ati ka gane hmm. yi mata sauraro ji na biyayya daminan lahu salahu ah, ah, eh, ah, daraini an amince masa an amince masa jin daɗin abin da jin daɗin duniya da lahira <laughs> sai ce intaha ya ce wassalam sai ce wassalam ya ce min imla'i sheikh ibrahim alhaji abdullahi a tijjani bi madinati kaula <laughs> ya ce wannan shine imla'in da na samu daga shehu ibrahim a madina kaula'a a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hijiriya wallahi tallahi abin da aka fara kenan wai amma wato ba Allah na kasan wani abu guda ɗaya abin da ya ban mamaki malam wai tsaya wai akara mukalla wai wani eh? bawan Allah wai kake yin magana kai? wannan wannan mutumin da ya karanta wannan abu kasan inda ya fara ba mamaki a ah, wai waye malam kada ku kara kula shi kasan ah. abin da ya sa a ah, wai waye malam yana wannan wanda ka zauna da shi ya sunansa wanda aka zauna a isha fm ya kasa cewa komai ya ta kiran malam anas <laughs> eh kar muka lawa ainihin ban san ma a kansa ma kake bata lokacin ka ba a'a wallahi wai abin da ya sa a ah, ai wallahi malam ni ah, abin da ya bani dariya tsaya ka ji mana tsaya ka ji duk wannan bayanin malam da ka tsaya duk kana yi akan wannan ne <laughs> tsaya ka ji tsaya ka ji abin da ya ban dariya Eh. wato abin da ya ban dariya da bawan Allah nan ka gane wallahi ka san aina shi shigo ce ya ban tausayi matuka sabida abubuwan da aka karanto masa ni na san wallahi sun fi karfin hankalinsa sun fi karfin tunaninsa na farko a sannan yake sanin waɗannan abubuwan da ka karanto masa asali bai san su ba asali bai san su ba inda ya san su to watakila yana da ta cewa a kansu hmm. sai wannan tawilin to abubuwan da ka karanto masa sannan kake sanar da shi su to kaga bai san su ba to tun da ya ga bai san su ba sai ya kasa shiga ciki to yanzu wannan abin da ya karanto ko zuwa suka suka taru suka yi masa imla'i suka koya masa suka ce ai ga abin da za ka yi tawili ana bai san tini shegunsa a gane ma ya fassara ba <laughs> kamar yadda wani daga cikin jahilin prof malam ya taɓa shiga ina jin ko malam malam Musa ne Asadu suna yana yana yana magana yana bayani akan akan maganar Shehu Ibrahim wa inna yake cewa wa inna khutudi lil anami sa'adatun mm. wa lam yashka yawman ani wa khatiya mm. sai ce wa inna hududi sai nemi ya rena wa malam Musa hankali wai hududi wai <laughs> lalle tsare tsare na kaji jahili shehunsa ya fassara da rubutun hannu shi yana cewa tsare-tsarensa wato abin da yake faruwa mala alkanawi waɗannan yaran ko wato ridda suke yi a ɗarika in suna taba abin da muka taba wallahi ridda suke dan wanda ya musanta abin da shehunsa ya faɗa ai yi ridda a ɗarika a ka'idar ɗarika shehu shehu fa kaman matsayin Allah fa yake fa a wajen su ashehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ka gane shehu shehu dahir bauchi sai gashi murya shehu dahir bauchi yace ga wata kuma wa inna hududi lalle rubutun hannuna kai kuma kana cewa tsare-tsare kaga jahili to yau kuma sai gashi an samu ka sanya wani shehi tun shekaru shekaru ya fassara wannan abin cewa a tattauna a tarihin shehu a tattauna tsakanin ahbab kai kuma yanzu ka zo baka taba sanin wajen ba baka je ka ɗauka a gaban shegunan naka ba ka zo kana fassara ba inda shegunan suka karanta ba wato kaga abin da yake wa? mu ne muka yi karatun littattafansu a gaban shehunansu muka zo muna gaya wa duniya su molanka suke su ba su yi a gaban shehunan nasu ba kuma wannan mutumin da ya zo yana fassara wannan mala alkanawi in ya isa ya ɗauko mana wata murya ta shegunsu babba da ya fassara ga da yanda ya fassara mu gashi an kawo muryar wani shegunsu da ya fassara ya ɗauko muryar wani shehi da ya fassara haka ta anya ko babu mutane kawai wallahi babu babu babu ko kuma ya ɗauko wani sharhi da aka yi wanda yake nuna abin da ya faɗa babu gaskiya ga abu ga abu kirikiri an fassara an kawo maka magana shehu ko da yake ina jin mala alkarawi wannan bidiyon da ka sa bai san da shi ba fa ina jin dan inda ya san da shi da ba zai ba zai wannan kwaba ba a <laughs> ah, wallahi bai san da shi ba wallahi inda ya san da shi ai ba zai ba zai saba wa shehu ba wato akaramu kallahu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai ba zai saba ba to Allah ya samu ce Allah ya shirye su malam eh, eh a karwa kallawa za mu tashi tun da dai eh, na ga sun isu bugo. A a ba su bai bugo ba ba su bugo ba waye malam ayyan sai ya bugo. malam alkanawi ba wanda zai bugu ba wanda zai bugu sai dai ina tashi nan su turo karnuka suna haushi A to ai sai dai wannan sai dai nan amma malam ka san eh ka san wani abu ban gaya maka abin da na fahimci wata fahimta da nai ba na'am ka san wannan wai sai na je yana cewa wai kai Malam alkanawi ka manta isha fm da na shaƙe maka wuya to ka ga nan wajen kasan wannan ba kansa ne ba wallahi bai kai ya shaƙe wuya kai ka ji duniya tana kallon ka ane ma tambaya ka kasa amsawa wai kai ne kuma ka shaƙe wuya Allah malam Allah malam ni ban ɗauke shi mai hankali ba Allah Allah wallahi ma hukaci ne a na yadda Allah wallahi ma hukaci ne malam ni abinda na abinda nake so eh. malam alkanawi a bar shi a mai hankalin ah to amma malam amma dai gaskiya. Amma malam Da a lokacin yana yanayin fana'i ne a a lokacin da aka zauna da shi a yanayin fana'i yake ballantana a ce baya cikin hayyacinsa eh abin da ya sa malam alkanawi ka san wani abu guda daya eh. wato shi aka ce tabar makunya da hauka ake na ita a to kaga kenan har yanzu kana nan kenan ka gane ka gane da ka ji mana ka gane ai shi yanzu abin da ya shiga tsaka mai wuya hmm. waɗannan karatun da aka yi masa da ka bashi da guda ɗaya to sai ka ƙara ka kuma ƙarawa to allura ce ta yawa Ga shi ma yanzu na ma ƙara wani to ai ka gani to ai wan ka gani to waɗannan su ne shi ne dalilan to kuma bayan ya tafi sai duniya ta ɗauka cewa ya zo ya kunyata ɗariƙa a gaban dubban jama'a eh a gaban dubban jami'a ya kunyata ɗariƙa gaskiya to sai suke ta kayya kayya a kansa to kaga dole zo ya dinga cewa wai ya shaƙe maka wuya <laughs> wai wai ya shaƙe maka wuya wai ka kasa komai tun daga sanar nafi kai wannan kuwa ya san abin da yake ko san da ake yi ne ya shiga ya yi fana'i eh ko ya shiga jazawa ya shiga jazaba bai san me aka yi ba to da ah, Allah ya koma ya ji ya koma ya ji tattaunawa da aka in ya in ya in ya dawo hayyacinsa ya koma ya ji tattaunawa da aka yi sai ya gane cewa yanzu a hayyacinsa yake ake ga abin da ya faru kaga bai kamata mutum ya dinga faɗan haka ba mutane suna jin sa kaga ai akwai matsala wato Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su amin mana kuma Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya ubangiji wannan abin da muke karantowa a littattafai ya ubangiji ya ubangiji muna roƙon Allah ka fahimtar da waɗanda aka lullube su ku aka yi musu kura da fata akuya mm, aka lullube su ya ubangiji Allah ka fahimtar da su Allah ka fahimtar da su kuma wallahi malam alkanawi ana fahimta wato duk abin da ya tashi hankalin su shine mutane ganewa suke suna ta fita e mutane suna ta ganewa suna ta fita to babban bala'in ya za a yi a tare na ciki kada su fita amma maganar fita wallahi fita ake yi wallahi tallahi ana ganewa wallahi dan kaga wannan magana ko wannan magana wa alaikum bil muhadasati ko ina hanya sai da wani ya kirawo ni ya ce da Allah malam wannan maganar da malam alkarawi ya karanto dan Allah tana cikin littafin da rika na ce wallahi tana ciki <laughs> ya ce ya ce a ramadana ya ce wallahi tana ciki haka suka rubuta na ce ai wa'annan mutanen mu mun kai wallahi ba za mu yi musu karya ko ɗaya ba saboda ai barna tekun suna da yawa ta ya za ka yi musu karya a waɗannan barna tekun sai dai wasu abubuwan tsallakewa muke ba ma faɗa Mm, yanzu kagaran nan malam anas yana magana na ce dan Allah ka tsaya kada ka faɗi wasu abubuwa saboda akwai abubuwan idan aka faɗa munin ya kai muni gaskiya ne wallahi muna dan faɗo waɗannan kaɗan kaɗan ne saboda waɗannan marasa kunya da ake turowa wai mu gani kaga ai yanzu malam alkanawi waɗannan ba ba littattafan ɗariƙa suke ba mm. dan Allah me yasa su furu ba sa taɓa ba sa wajen kai ina a tambaye ka ne me yasa dan Allah in dai dari saboda sun san sun san ba zai karu ba a ilimance irin su Sheikh Sharif Sani irin su Prof Makari irin su abin nan me yasa yanzu ba sa taba wajen eh wala malam sun san ba zai iya karuwa ba kaga kamar Sheikh Sharif Sani da ya tabbata in ya faɗi abin da aka faɗi akan salatul fati cikin littattafan ɗariƙa zai ringa furta abubuwa na kafirci sai ya dabara sai ya ajiye abu sai ya ajiye abubuwan da aka faɗi game da salatul fati cikin littattafan ɗariƙa sai ya kirkiro nasa shine wai asalin salatul fati wai na sayyidina ali ne <laughs> eh, to kaga wannan nasan da ya kirkiro ko shi ma kaga malal alkarawi ka san wani abu <laughs> wallahi wannan abin da ya faɗa ko sai ya kare ta shehu tijjani a'a sosai ma kuwa wallahi saboda ka gane <laughs> yana kirkiro nasa sai ya kare ta shehu tijjani gafa abin da aka faɗi to ya san ba zai iya karuwa ba ne wancan eh ai ba zai karu ba kaga shi ai yana da karatu ka gane eh. kuma ya san ya karanta littattafan hadisi kuma ya san cewa idan ya faɗa abin da ake faɗa dangane da salatul fati eh. ba makawa ta'arifin wahayi to sai wallahi ta'arifin wahayi ne gaskiya ne wallahi ta'arifin wahayi ne ba abin da zaka cire a ta'arifin wahayi gaskiya kawai wahayi aka yi Muhammadu bakari kawai kenan saboda an ce mala'ika ya kawo to dama wa yake kawo manzan Allah wahayi kuma an ce zancen Allah ne da alƙalamin kudura aka rubuta ta Allah ne eh kuma aka ce a gaba kuma a cikin addu'atul khadida aka ce wanda ma bai yadda zancen Allah ba ba shi da lada ba zai samu lada ba eh. ba wanda yake faɗa wanda a cikin manyan dariƙa shiru suka suka lullube shi yasa sai sharik sale sai ya hutashe da kansa sai ya yi asalin ta sai dilbakar ce kuma ka san wani abu da zai baka mamaki eh. ta yace ta sayyidina ali ka san abin da zai baka mamaki a matsayinsa na malamin hadisi wannan hadisin ma na ya Allahumma ya da'i al-madhuwa din wallahi bai inganta ba <laughs> kaga a ka'ida tarkon da ya shiga ko bai kamata ya fatawa da hadisin da bai inganta ba da'ifu jiddan dangana shi ma ga sayyidina ali dangana shi ka sayyidina ali ba wanda ya inganta shi ibn kasir ya kawo kuma ya nuna hadisin bai inganta ba saboda sanadin da ya kawo to kaga da ya kamata ya ce hadisin bai inganta ba to amma tun da ya shiga tsaka mai wuya gara ya yi istidlali ya kafa hujja da hadisi da kifi da ya faɗi wancan bala'i wancan bala'in da cikin tawahin ma'ani ya fi masa sauƙi. ya fi masa sauƙi. a karan kallawo da wancan to gare ka ba hujja da wannan eh a karan kallawo Allah ya samu dace malam amin jazakumullahu eh, khair Allah eh, a karan kallawo in muka bar shi malam karatu zai te mana har safiya eh saboda akwai abubuwa da zai faɗi da yawa akwai wani wanda ya turo sako za mu gani okay to ina ganin zan tashi shine yanzu karatun yau kamar yadda kuka gani mun faro tun daga mazhaba ta ahli sunna wal jama'a mun karanto cikin littafin al'aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taimiyya inda yake faɗin ƙa'idodi na ahli sunna wal jama'a ba sa kamanta allah da bayi sa'annan ba sa ilhadi su kutsa cikin sunayen allah da siffofin allah ba sa kamanta Allah ko ba sa kamanta siffofin Allah da siffofin bayi saboda shi Allah ba shi da wanda ke kama da shi saboda shi Allah ba shi da tamka shi Allah kuma ba shi da kini ya ce wala kasu bi khalqihi subhanahu ba a kiyasta Allah da halitta ibn taymiya ya ba da ka'idodi mun koma cikin littafin at Eh, wanda shi ma shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani dangane da mutumin da zai ce yaya allah ya daidaita da irin amsar da za a bashi da kuma mutumin dai da zai ce kaka allah ke sakowa zuwa saman duniya da irin tambayar da za a yi masa shi ma a ce kai fahuwa fa'iza kwala eh, ana la a'lamu kaifiyata ana la ƙila lahu wani hannu la na'lamu kayfiyatan nuzulihi idan la ilmu bi kayfiyati sifati yastalzimu la ilma bi kayfiyati al-mawsufi wa huwa far'un lahu wa tabi'un ya yace fa kayfa tutalibuni bil ilmi bi kayfiyati sam'ihi wa basarihi wa taklimihi wa nuzulihi wa istiwa'ihi wa anta la ta'lamu kaifiyata zatihi wanda wannan ga dukkanin mai hankali ibnu taimiyya. ya kore abubuwan da suke cikin jawahirul ma'ani na cewa Allah yana siffantuwa da siffan bawa yanzu dai duk wanda zai ɗau wannan karatun ya yi raddi to da Allah ya je cikin jawahirul ma'ani ya yi mana bayanin kaka akai shewa yake siffantuwa da dukkanin siffofin Allah ƙaƙa akai shewa yake siffantuwa da dukkanin sunayen Allah ƙaƙa akai shewa ya zamanto kamar ma shine Allah muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'i hatta ka annahu ainihu ku mana bayani wannan musulunci ne ko kafirci nan nake cewa subhanakallahumma